A ranar Alhamis, 13 ga watan ɗaya, shekara ta 2022, ma'asasatul tulkafada tul'aita ta harkar musulunci, karkashin jagorancin Sheikh Ibrahim Zazzaki ta kawo ziyarar aikin wayar da kai da kuma amsar sunayen 'yan uwan da za su tallafa wa ayyukanta a garin Sokoto. 'Yan uwa musulmi da dama ne suka samu halartar wannan taro. Tun da fari wakilin 'yan uwa musulmi na garin Sokoto Sheikh Sidi Munir ya yi jawabi akan ciyar da dukiya akan tafarkin Allah inda ya karanto ayal Qur'ani. Haka kuma ya ƙara da jan hankalin 'yan uwa akan kula da marayu da kuma kiyaye amanar dukiyar marayun. A nashi jawabin Malam Zaki Gwagwalada ya bayyana dalilin zuwan Sokoto inda ya ce samar da ita wannan mu'assasa ƙasa saƙon Malam Zazzaki ne domin samar da kusanci tsakanin 'yan uwa da iyalan shahidai. Tana tare da 'ya'yanta, to tana cikin wannan rukuni, in ta yi aure to ba ta cikin wannan rukuni. To wannan kula ɗin kuma zai zama a ƙarƙashin kulawar ita wannan mu'assasa ne. Shi sanya ma ya zama daga cikin muhimmin abin da yanzu aka zo shi ne ya ƙara da cewa abin da ake so mutum ya yi shi ne", ya ɗauki ɗawainiyar iyalan shahidai kai tsaye ba tare da wani shamaki ba malam zaki ya da cewa har yanzu ba a fitar da wani tsari wanda wani ɗan uwa zai ɗauki kuɗin shi ya ba wa ɗaya daga cikin ma'aikatan ita wannan ma'asasatul kafaratul aitam ɗin ba ƙarshen rahoton kenan ni da na karanto muku abdullahi aliyu bello abs tv